Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barka da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babban rana. 22 ga watan Oktoba shekarar 2001. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Cibiyoyin da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka sun ba da shawarar yin allurar rigakafi karo na uku ga miliyoyin mutane. Majalisar wakilan Amurka ta samu Steve Bannon ɗaya daga cikin masu ba tsohon shugaban ƙasa Donald Trump shawara da laifin wulaƙanta majalisar bayan da ya ƙi amsa gayyatar da ta aika masa. masana sun ce sabuwar dokar sadarwa ta hong kong da ta nemi masu amfani da wayar salula da su rijistar katunan wayarsu da sunayensu na asali na iya ƙara fargaba a birnin kanun labaran kenan aka saurara a cikin shirin za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da alhaji bamman da tukur kan muhimman batutuwan da ke damun najeriya ba yanzu zukra ne tsoro ka taso daga abuja ka je kaduna to in baka je kaduna ba eh, ba tsoro ashe mai sai da abu kaduna da kai mai sai a nan kake so zai yiwu idan muka tsallaka jamhuriyar nijar kuma za a ji cewa ta waga 'yan majalisar dokokin jamhuriyar ne ta yi rangadi wasu jihohi dangane tantance halin da shari'a ke ciki a kasar. amma raɗa sun ce mana da suke wannan shari'a ta babban lahika sai sun karo jijoji daga cikin departama su yi sati biyu da su to a lokacin nan duk wani aiki na shari'a kuma tsayawa yake daga nan za mu tsallaka kasar ghana inda matasa kimanin dubu biyu sau gudanar taron koli sai kuma shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo shiya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Sunana Zahra Aminu Fage. Cibiyoyin da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka sun ba da shawarar yin allurar rigakafi karo na uku ga miliyoyin mutane da suka yi rigakafin cutar coronavirus ta Moderna ko Johnson and Johnson. Kuma ta ce ba lallai ne a yi allurar kamar ainihin ta farko ba. Rochelle Walensky shugabar hukumar ta amince da shawarwarin da kwamitin ya bayar a ranar Alhamis. abinda ya sa hukumar ta cdc da hukumar kula da abinci da magunguna suka amince da abu guda an amince da allurar rigakafin pfizer karo na uku a watan satumba kwamitin na cdc ya ba da shawarar cewa mutanen da shekarunsu suka kai goma sha takwas da haihuwa kuma waɗanda aka yi musu allurar rigakafin johnson and johnson watanni biyu ko fiye da suka gabata sun cancanci a ƙara yi musu ƙarin allurar sannan masu shekaru 65 ko sama da haka waɗanda suka yi cikakkiyar allurar rigakafin pfizer ko moderna ana ba da shawarar da su ƙara yin allurar rigakafin watanni shida ko fiye bayan sun yi allurar ta biyu majalisar wakilan amurka ta samu steve bannon daya daga cikin masu bawa tsohon shugaban kasa Donald Trump shawara da laifin wulakanta majalisar bayan da ya ƙi amsa gayyatar da ta aika masa don ba da bahasi a binciken da take yi kan boran da aka yi a ginin majalisar na ranar shida ga watan Janairu. Majalisar ta kai ga wannan matsaya ce bayan da aka kada ƙuri'a inda wakilai 229 suka yi na'am da matakin yayin da biyu suka nuna adawarsu. Majalisar ta kwashe awa ɗaya tana muhawara kafin daga baya ta kaɗa ƙuri'a. 'Yan jam'iyyar Democrat a kwamitin binciken sun bayar da hujjar cewa bai kamata a kyale banan ya yi watsi da sammacin da suka aika masa ba Wasu 'yan Republican a majalisar ciki hadda Liz Cheney da Adam Kinziga sun kada ƙuri'a tare da 'yan Democrat masu rinjaye a majalisar wakilan da nuna adawa da banin. Wakilin jam'iyyar Republican Jim Banks na Indiana ya nuna adawa da abin da aka yi yana mai cewa membobin kwamitin suna amfani da ƙarfinsu don sanya banin a kurkuku. Ya kuma zargi kwamitin da gudanar da abin da ya kira kira a matsaya mara inganci. kafin mu sake dawa da labarai za mu leƙa najeriya inda tsohon shugaban jam'iyyar pdp alhaji bamanga tukur ya ce son zuciya ne ya sa wasu ke yunkurin ɓallewa daga ƙasa da nufin kafa tasu wannan dai shine karan farko da alhaji bamanga tukur ya toho bakinsa akan al'amuran ƙasa tun bayan saukasa da kujerar shugabancin jam'iyyar pdp a tattauna su da sale shehu ashaka alhaji bamanga ya ce ya kamata in najeriya su haɗa kai domin su taka birki ga masu fafutukar ɓallewa. duk abin da ka raba a duniyar nan ka kara ga karfisa ko bane ne farko ko ina bambanta abu don da ka kawo farko ka kawo ka creating kamar enemy ne <laughs> wato sai a yi fara da shi to shi yasa in ka ce a raba ka gani wanda ya ɗauki nasa yana so na zaɗi na yafi wanda ka daga nan aka so ma inda haɗe ai gaba ɗayansu za su taɓa yadda su yi abin da zai yi musu abin nan kyautata musu in ƙasar ne in ƙasa ba ta da kyau in an haɗa kai gaba ɗaya abin da zai gagara mu Allah ya gaya mana yaje bambanci ko karku ku bambanta ma tsakanin annabawa da na kawo me kake gani ne zai zama mafita a kan wannan matsaloli sai a ga musu gaskiya abin da suka yi nan karya ne duk mai son ƙasar nan yana son ta haɗe wanda ya ga maka wannan yana so ne to in an raba an bashi shi mai zai yi wanda ya wuce wanda ka yanzu akwai fi layi a ƙasar nan inda za ka je ka shiga kasuwa ba ga in ko bayar mai ko babu da haka ke ana magana cewa babu wata ƙasa da za ta ci gaba ba tare da komawa harkar noma ba in ka duba zuwan shugaban najeriya muhammadu buhari ya mai da hankali wajen cewa 'yan najeriya su koma harkar noma abin da ya sa na maka wannan tambaya ita ce a matsayinka na shugaban tuwa na afirka african round table yaya kake ganin wannan hoɓasa din na maganin noma muhimmancin noma a ƙasa ai babu kamar sa'idu guda uku a yi karatu a yi noma a yi kasuwanci in sun haɗo ciniki suke yi in sun yi lafiya da Don ba wani wanda ke so a yi ɓanna bari su shiga ɗin kaga ba da dama batun maganar kidnapping babu wai yanzu kana jin tsoro ka taso daga abuja ka je kaduna to in baka je kaduna ba eh, ba tsoro ashe mai sai da abu kaduna da kai mai sai a nan kake so zai yiwu to ganin shugaban najeriya muhammadu buhari kusan yanzu yana da kasa da shekara biyu a ce ya gama mulkinsa kamar a wani ma'auni za ka iya auna nasarorinsa in baka da wannan mai kunka mutum shi ɗaya ba iya ba ba zai iya abubuwan da muka sun yi nan mutum ɗaya ne buhari zai nemi gona buhari ne zai kasuwa ya sai ika rahusa to dole kowa ya zama yana ciki ai liman ba ce shi kadai ya sallah shi kadai a aka yi jami <laughs> to muddin ba ka bi liman ba to ba jami'ai Agai da Sale Shehu a shaka Har yanzu ne kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ci gaban labaran. Fiye da kasashe arba'in sun bayyana damuwarsu a cikin wata sanarwa da suka fitar a Majalisar Ɗinkin Duniya game da halin da 'yan ƙabilar Wiga da sauran musulman Turki ke ciki a lardin Jinjin mai cin gashin kansa a China. Wakilin Faransa a Majalisar Ɗinkin Duniya ta Faransa a madadin ƙasashen ya ce, keta haƙƙin ɗan adam azabtarwa tilastawa cin zarafi da raba iyaye da 'ya'yansu na daga cikin ukubar da 'yan kabilar tawiga ke fuskanta a cikin sanarwar haɗin gwiwa ƙasashen sun kuma nuna damuwa game da sa ido sosai kan 'yan kabilar tawiga da membobin wasu kabilu tsiraru da kuma danniyar gama gari na ƙananan ƙabilu da addinai inda suka yi kira ga china da ta baiwa babban kwamishinan kula da haƙƙin ɗan adam damar shiga jin Jinping. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na China ya yi watsi da sukar kungiyar da cewa ba ta da tushe. Jami'an tsaron Amurka sun ce fitaccen ɗan wasan kwaikwayon Amurka Alec Baldwin ya harbi wata mai shirya fim har lahira tare da raunata wani darakta bisa kuskure yayin da ake ɗaukar wani fim a jihar New Mexico. lamarin ya faru ne a wurin daukan fim din rust a kudu maso yammacin amurka inda baldwin ya kasance babban jarumi a fim din a cikin wata sanarwa da suka fitar 'yan sanda a santa fe sun ce halina hotchins da joel souza an harbe su ne lokacin da alec baldwin yake amfani da bindigar shirya fina-finai an yi amfani da jirgi mai saukar angulu wajen garzayawa da hot chimps mai shekaru 42 zuwa asibiti amma ta mutu sakamakon raunukan da ta samu yayin da suza mai shekaru 48 an kai shi asibiti a motar daukar marasa lafiya kuma yana samun kulawa. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla wata tawaga 'yan majalisar dokokin jamhuriyar nijar ta yi rangadi a wasu jihohin kasar domin tantance yanayin da ake ciki a gidajen yari da kuma yadda ayyukan shari'a ke gudana watanni kaɗan bayan bullo da matakan samar da kusanci tsakanin jama'a da makaitar shari'a wakilin murya amurka a mai barma ya aiko mana da karin bayani makasudin wannan rangadi na 'yan majalisa mambobin kwamitin kula da sha'anin doka da shari'a da hukumomin jamhuriya wato commission des affaires juridiques et institutionnelles shine bitar halin da ake ciki gane da wasu matakan da gwamnatin nijar ta dauka a watannin baya da nufin inganta harkokin shari'a a kasar honorable kalla mutari shine shugaban wannan kwamiti lalle jijoji suna son wannan canji lalle wannan canji shina da kyau amma dole sai an kawo ma'aikata a da magaran suke ce mana da tribunal ɗin da magaran mutum juj guda ne gare su amma nan wannan gami an kai musu shidda gaba ɗaya kaga kenan suna iya su yi aikin su amma raɗa sun ce mana da suke wannan shari'a ta babban lahika sai sun karo jijoji daga cikin departama su yi sati bita da su to a lokacin nan duk wani aiki na shari'a kuma tsayawa yake sai ita ce ake yi wannan to su ma'ayan murad wajen bakwai an kaka musu tunda gwamnati ya ɗauki jijoji kamar samsung ko sattin wannan gamin kawai su da kansu sun gaya mana ba taɓa yin haka nan ba an ƙara musu kayan aiki an ƙara musu kuɗi kuma an ƙara musu mutane wanda za su musu an yi kurda fel sabi kana ya maka shari'a nan maraɗi kana iya ɗaukaka ƙara kuma nan maraɗi a yi maka wata shari'a ba sai an ta zandar ba ko waɗansu ba sai sun zo ya mai ba kaga abubuwa ne wanda ka iya kawo sauki ga tahiyar da aikin kuma suke kawo sauki ga wanda Allah ya sa shi na cikin kaso tunda za ka iya shekaru da shekaru ba ma shari'a ba amma yanzu tunda kusan ka ake yin ta kuma an ƙayyade mata lokaci duk wata ne za a yin ta kaga in ba maka ba yau gobe ana iya maka ayarin 'yan majalisar ya ziyarci wasu daga cikin gidajen yari a jihohin da wannan rangadi ya shafa mun ga cikin wani hali suke ko na karancin abinci ko rashin lahiya akwai abubuwan da zaka gani wanda kasan na kazamta ne kamar kuraje da zaka gani ga jikin mutum ko ka iske mutane duka kowa tuɓe saboda zahi kasan da an mutum 80 ka zo ka iske mutum 400 cikin shi wanda an na mutum 400 ka so ka iske mutum dubu cikin shi ko da yake a nan ya mai an ba da shawara a sake gidan kaso ha'in eh, da kudi na fara shi da ƙwarin da man ka zo kasansu tun na lokacin turawa ne su ma an sake musu an musu sabo yana nan ko da yake su 'yan kasan abin da ya matsa musu a yi shari'a mutum ya san ga wace yake a nan gaba kaɗan ne tawagar kwamitin na komisiyon kashi za ta gabatarwa majalisar dokokin ƙasa rahoton abubuwan da ta gano a yayin wannan rangadi da ya kai ta jihohin maraɗi zandar doso da tawa kafin a tantauna kan shawarwarin da za a gabatarwa ɓangaren zartarwa sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sulaimuna barma sama da matasa ɗari biyu ne daga faɗin nahiyar afirka suka halarci taron kolin matasa a karo na hudu a ghana wanda ake gudanar da shi duk shekara domin haɗa kan matasa wakilin murya amurka ruwan abbas ya aiko mana da karin bayani taron bana da gwamnatin ghana ta ɗauki nauyinsa ta ma'aikatar ministar matasa da wasannin motsa jiki da hukumar matasan ƙasa a bisa ƙawance da shirin ci gaba da na majalisar ɗinkin duniya ya tattara sama da wakilai dubu biyu faɗin afirka da wajenta mataimakin shugaban ƙasa bawumiya ya nuna cewar 'yan afirka na da tarin abin da za su koya tsakanin su ya su ya su ya yayin da suke motsawa gaba akan abin da ya fi gaban agaji yana mai faɗan cewar afirka za ta iya yin fiya da abin da take yi ta kuma ci nasara kamar sauran ƙasashe sai dai wannan na buƙatar himmantuwa da ƙarfafa matasa su jagoranci canjin da ake tsananin bukata. No one needs to tell us that mass unemployment in Africa. Ba wani zai gaya mana ba a Afirka cewar rashin aikin yi ga tulin matasa bom ne da lokaci kurum yake jira ya tashi da kimanin matasa tsakanin miliyan goma zuwa sha biyu da duk shekara ke shiga fagen aiki afirka na bukatar ta mai da cikakken hankali ga kirkiro aikin yi matasa a suke su yi komai don cin karfi su inganta hali da suke ciki in aka manta matasa su yi amfani da karfinsu a gida afirka za ta samu nasarori masu yawa na tattalin arziki ya kamata mu kimsa tunanin mu cewar za mu iya yin abubuwa mafi kyau a kan na kasashe da suka ci gaba. Ministan matasa da al'adun Rwanda Rosemary Mbabazi da ta wakilci shugaban kasar Rwanda ta ce kasar Afirka na da tulin albarkatu da in aka yi tattalin su da kyau za su kai kasar ga manyan maki wa matasa. Da ministan matasa da wasannin motsa jiki Mustapha Yusuf yake shimfiɗa abu da taron ke sa ido a kai ya jaddada cewar matasa na Afirka ne ne muhimman shafukan ci gaba kuma kamata ya ya haɗa su cikin tsarin ya yi kiran ɗaukan kwararren tsarurrukan da za su samar wa matasa damar maki. It should be noted that the youth are key agents Ya kamata a lura matasa su ne muhimman shafuka na cigaba kuma ya kamata a hada da su cikin shirye-shiryen cigaba na gwamnati yau matasa ne a tsakiyar hanyoyin magance matsaloli masu sarkakiya akwai amfani masu yawa da ƙasa ke samu a bisa la'akari da yadda take aiki ko manejin matasanta. Shi kuma shugaban hukumar kwallon Afirka kafa a takaici Patrice Motsepe ya ce matasan Afirka Afirka su kara zakuwa game da abubuwan alhairi na kasar afirka din ya kara da cewa kasar na da abubuwa da yawa da za ta iya bayarwa musamman da matasa masu tasowa from an african youth perspective the young people who see themselves as employers daga yadda ake dubin matasan afirka matasa na ɗaukan kansu a matsayin masu ɗaukar ma'aikata ko masu kamfanoni kamata ya yi muhimmanta matasanmu su ɗauki kansu a matsayin waɗanda ke da matsayi ƙarfi da ƙwarewar takara tsakanin su da ƙwararru a duniya ridwanullah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Radwan Abbas wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izo shafin mu yanar gizo wato VOA Hausa da kam domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai ɗora ne akan inda muka tsaya a makon da ya gabata. A tattaunawar da muke yi kan matsayin da Majalisar Dokokin Amurka ta cimma kan amincewa a faɗaɗa ikon karɓo bashin da zai ba gwamnati damar samun kuɗaɗen kashewa. Yau za mu ɗora ne a tattaunawar da muke yi da Dr. Nasir Ɗanmowa, malamin jami'a da ke koyarwa a nan Amurka, wanda ke mana fashin baki kan wannan lamari. Sunana Mahmud Lalo. To a makon da ya gabata muna gab da yawa Dr. Nasir Damuwa wannan tambayar sai lokaci ya shammace mu. Amma yanzu bari mu ɗora inda muka tsaya. Gabanin wannan matsaya da aka cimma kan faɗaɗa iya adadin kuɗaɗen da za a ci bashi wani abu da ya zamanto kamar bambara kwai ga buƙatar da Joe Biden ya miƙa majalisar na neman amincewa da wasu kuɗaɗe na tiriliyoyin daloli don samun da ababen more rayuwa. Wato ya gamu da cikas a majalisar wasu za su yi mamakin yadda wa gagga daga cikin 'yan jam'iyyar ta democrat suka ƙi mara masa baya duk da cewa suna jam'iyyar ɗaya ne. Eh, to, amma in wanda ya san yadda siyasa Amurka ke ta yadda zai mamaki wannan. Waɗanda ka san um, sun yi da abin yadda kamar yadda aka faɗa can su duka majalisu ne suke yin kasafi suke yin dokoki da komai. Shi shugaban ƙasa rattaba hannu kawai ke kan doka yayin. Mm-hmm. So, don ya ce yana da uduri sai ya kawo majalisa sai su duba kuma in sun kai yadda da shi sun ka amince to daman abin da ake so ka san tun 60 daga cikin ɗari na abin nan na 'yan majalisar dattawa da sanatocin mm. su yadda da wannan ƙudurin sannan ya wuce. To a halin yanzu ita jam'iyyar demokrat tana da mutum hamsin ne. Sannan biyu daga cikin hamsin ɗin ga kaga waɗancan republican su masu da hamsin to biyu daga cikin hamsin inda da joe manchin da cinema mm-hmm. kistan cinema ɗin nan mm-hmm. ta ita fito daga arizona shi kuma ya tura daga west virginia so kaga wannan jihohi ana su ne da ake ce ma jajjayen jihohi wato jihohi ne na yan republican so dole ne su yi taka tsantsa akasarin masu zaɓensu su don su zo su wakilce su yan republicans ba hmm. su kaga kenan su ya zo kusan ɗai da yan eh, republicans kenan na gani eh, wato suna ake son masu sassauta ra'ayi a cikin eh. matsakaitar ra'ayi a demokarasi su suna tsaka-tsaki ke ne ya tsaka-tsaki eh hmm. so haka abin yake ta su bayan da za a yi shi wanda ke wakilta yi abin da zai saba ma ko kuma ya san cewa su wanda suka zaɓe shi ba su ba su haka nan hmm. don yana gudun kada ya gamo da kushin masu zaɓe tun da ka san su zaɓe su yadda suke yin shi ba ba za a ba ma kuɗi so baka baka baka iya cewa bari ka je ka sayi kuɗi ko wani abu sai dai kawai in ka je wurin aiki ka aikata ka aiwatar da abin da su ma'aikata suka zaɓe ka suka ci ka je ka aiwatar ka yi ba kuma sun ka san ba za a zaɓe ka ba lokaci. Mm. to a dakta kamar akwai wani darasi da kasashen mu masu tasowa za su iya koya a wannan kikaka da ake ta yi tsakanin fada shugaban kasa da majalisar dokoki. kwarai ni um, abu biyu ko uku ke gani ni ga wannan majiyar da ya faru wanda ya kamata da su masu masu da mulki a can kasan mu ta Najeriya da kuma kasashen mu na Afirka da kuma su mutane su lura shi shi wato um, komai da za a ya kamata a zauna a yi zai uh, da shi. kamar mu muna da wani gida tun da kusan uh, demokradiyya Amerika ta muka koya amma dai ba mu binta akan ka'ida kaga yanzu misali uh, ko a jiha ko a ƙasa da gwamna ko shugaban kasa ya ga dama idan aka samu kuɗin jiha sai ya aiwatar da su yadda yake so mm. ko ya yi budget ba dole a yi budget an dai riki shi ne a kan takarda amma ba a shi har zuwa abin ga karshe sannan abu na biyu ne um, to abinda eh, gwamnati za ta samu ya kamata ce an yi kasafin shi mm. eh an yi tunanin shi a ce dauki ana ganin za a samu kaza kila an kamfuna kaza sun buɗe za a samu haraji ga wurin su to wannan harajin ya kamata a bi shi eh nawa aka samu naira goma ko naira kaza to ya aka yi da shi mutane su sani sannan gwamnati ta nuna mutane ga abin da ta yi da kuɗin su da ta karba mm-hmm. na haraji don wannan zai sa kaɗi mutane su gane cewa eh biyan harajin yana da amfani to a biya haraji ita kuma gwamnati dole ne ta abin nan ta guna ta yi aiki da kudin mutane da ta karba don gudun kaga ah, a zargi ya fito cewa eh an karbi kuɗi kaza man ba a da su bai kamata ba hmm. sannan abu na uku shine wato um, wannan rarrabewa na tsakanin iko wato shugaban kasa sashen shugaban kasa mulki kenan hmm. da su 'yan majalisa da kuma kotu kowa ya kasance an ba shi hakkin shi yana da abin nan ba za a take ma kowa hakkin shi su shi shugaban kasa ba zai je yi zantar da abu kawai ba tare da ya abin nan ba ya ya tukari su yan sun ba shi yarda ba su ma ba za su eh, wuce wuri ba wajen gudanar da dokoki sannan kotu ita kuma a gidan shari'a su kuma su zan eh, bayyana Ah, doka duk da aka yi wanda su majalisa suka yi don a tabbatar da cewa komai ya ce daidai ni ina ganin waɗannan abubuwan su ne idan muka idan rike su kasashen mu afirka allah su za mu ga mun ci gaba masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan mako sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu dr nasir damuwa da julie leathers gresham da ta hada mana shirin Ni Mahmud Lalo ne ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. kai saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga jihar Jigawa, daga Amina Adamu Malamadori, da Rabi'u da Kwat Dunari, da Umar Baban Yayi Sabon Gida, Allah sa na faɗi sunayensu daidai. Inda suka ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika kai wa jirgin ƙasa hari a tsakanin Kaduna da Abuja abin takaici da Allah wadai ne. Kuma shi yake nuna yadda birkin tsaron mu ya tsinke a gangara. Domin dama jirgin ƙasa shine hanyar safari ɗaya da ya rage malam talaka wajen yin zirga-zirga ba tare da fargaba ba. don haka ya kamata gwamnati ta ƙara azama wajen kawo ƙarshen wannan matsala daga ƙarshe muna addu'ar allah ya zaunar da mu lafiya sai kuma saƙo daga mahmud salihu ƙaura inda shi kuma ya ce irin mawuyancin halin da al'ummomi da dama ke ciki a jihar mu ta zamfara lamarin sai dai wanda ya gani a kusan kowace safiya sai an samu ƙauyen da aka kai wa farmaki muna roƙon allah ya yaye wannan mawuyancin hali da muke ciki to amin. Shi kuma Safiyanu Gumal zangon daura cewa ya yi, Assalamu alaikum VOA Hausa. Tsara hanyar jirgin ƙasa tare da buɗe wuta da 'yan fashin daji suka yi a kan jirgin ƙasa a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Hakan ya nuna harkokin tsaro sun fuskari gwamnatin Najeriya. Fatanmu Allah ya mana maganin abin da suka fi ƙarfinmu. wato sakonmu na karshe a yau kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga na mai Umar Makera da Yahaya ɗan Azare inda suka ce katsa zirga-zirgar jirgin ƙasa tsakanin Abuja da Kaduna kan matsalar rashin tsaro hakan ya ƙara nuna cewa da sauran jan aiki a gaban mahukuntan Najeriya wajen ganin siffit da Najeriya cikin wannan ƙangin matsalar rashin tsaro da take fuskanta. Allah dai ya kyauta masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. madala. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Cibiyoyin da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka sun ba da shawarar yin allurar rigakafi karo na uku ga miliyoyin mutane da suka yi rigakafin cutar coronavirus ta Moderna ko Johnson Johnson. kuma ta ce ba lallai ne a yi allurar kamar ainihin ta farko ba Rochelle Walensky shugabar hukumar ta amince da shawarwarin da kwamitin ya bayar a ranar Alhamis. abinda ya sa hukumar ta cdc da hukumar kula da abinci da magunguna suka amince da abu guda Majalisar Wakilan Amurka ta samu Steve Bannon ɗaya daga cikin masu bawa tsohon shugaban ƙasa Donald Trump shawara da laifin wulakanta majalisar bayan da ya ƙi amsa gayyatar da ta aika masa don ba da bahasi a binciken da take yi kan boran da aka yi a ginin majalisar na ranar 6 ga watan Janairu. masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin madadar misalin karfe tara da rabi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin misalama muna mika sakon ta'aziya ga alhaji allah abubakar da aka fi sani da allauya gumel da dukkan iyalai da abokan arziki bisa rasuwar mahaifiyarsa hajiya ayin tela allah ubangiji ya karɓi ta haka kuma muna mika sakon ta'aziya ga zahardin muhammad da aka fi sani da mofa mai gatari Allah Ubangiji jikansu ya gafarta musu ya kuma ba da ikon haƙurin jure wannan rashi mu kuma kyautata namu ƙarshen idan lokaci ya yi. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Landers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakaci yau da gobe. Shirin matasa. Salamu alaikum.